Masu sauraron mu da wannan maraicen Juma'a 14 ga watan Yulin shekarar 2017 Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Eh, shirin yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25, 31, 41 da kuma voa hausa.com ta intanet da kuma Facebook A Yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya da kuma niya FM masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. Da ni Safina sada su dange. Ana yawan samun mace-macen aure musamman ma 'yan fina-finan Kannywood. amma sai gashi a yau fitattun 'yan wasan fina-finan Kannywood Sani Danja da Masura Isa sun cika shekaru goma da aure. Akan wannan ne muka tattauna da shi Sani Danja ya aka yi auren su ya dore haka. Duk lokacin da aka ce to akwai wani abu wani lokacin da kan za mu zama mu shirya wani lokacin kuma manya da su haka rayuwar ta Sai kuma za mu ji daga matasa kan yadda a wasu lokutan mata ke ba maza lambar ƙarya ko me yasa haka? to mafi idan ka haɗu da mutum yana sai an sanan banka idan ka ce mishi baka so ka bashi nan zai tsaya maka fara maka tambayi ya sa baka so ka bashi da sauransu so idan kana so ka rabu da shi lafiya kar sa bashi wrong number Kafin ku ji waɗannan bayanan sai mun karanto amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter. Sai ku kasance da mu a yau a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To, wani ne ya haɗu da wata ya tambaye ta lambarta kuma ta bashi jiki na rawa ya kira ta, ashe ta ƙarya ce, shin ko hakan ya taɓa faruwa da kai? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambayar a shafinmu na Facebook da Twitter. <laughs> Saƙon sakon farko daga Hassan Yakub ya ce tabbas haka ya faru da ni. na je ɗaurin aure wani gari na haɗu da wata kyakkyawar yarinya ta kwanta min a raina ban yi ƙasa a gwiwa ba na tunkare ta na bayyana mata abin da yake zuciyata muka yi hira da ta nishaɗi daga ƙarshe za mu rabu na tambaye ta lambanta ta bani amma ta ce wai wayar babu caji ni kuma na ce idan na isa lafiya zan kira ta amma ashe lambar ta ƙarya ce kuma ban san daga garin da ta zo ɗauran auren ba na yi baƙin ciki matuƙa yau da gobe <laughs> <laughs> sai Alhaji Ahmadu Abacha Mashina ya ce kwarai kuwa yau da gobe shiri mai farin jini tamkar zinari ya ce na taɓa haɗuwa da wata na karɓi lambar wayarta amma rabuwar mu da ita bayan <laughs> sa'a biyu ne ta kiran layin amma har yau ya ki shiga ashe ta yi min ja'irci ban sani ba wato cikin lambobin ba guda ɗaya ni kuma ban farga ba sai daga bisani gaskiya na ji takaici. <laughs> Sabina to ji wannan uh, Ahmad Sala Alhaji Ado ya ce salam yau da gobe hmm. hakan ya taɓa faruwa da ni wata yarinya ce muna chatin tare mun nisa sosai har ya kai ni ga tambayar lambarta ashe ba mace bace. duk lokacin da na kira nakan jin muryan wani kato ya zage ni nima na rama a haka kuma muka rabu <laughs> to Allah kyauta <laughs> sai Nasiru Kainuwa Hadeji Albani ya ce wata rana wata ta taɓa bani lambar ta sai ta sauya ƙarshen lambar na gane haka ne sakamakon kiran lambar da na yi a take sai na ce da ita baiwa Allah lambar da kika bani anya take ce da ta ga na ƙure ta sai ta sake faɗo min lambar sai na fuskanci cewa lambobin ukun ƙarshe ta sauya abin da ta mun na bani wrong number gobarar titi ce a jos ya zame min domin lambar ta wata kyakkyawar yarinya ce mai hankali don haka ni budurwa ita ta yi wa kanta kishiya domin dukansu ina tare da su a matsayin masoyana <laughs> sai kuma kin ji um, aliyu ahmad baffa ya ce salam yau da gobe gaskiya ni dai bai taba faruwa da ni ba amma ya faru da abokina kuma gaskiya daga karshe na gano cewa ta yi hakan ne don ta kara mutuncinta a gurin samari a matsayinta na budurwa hmm. Hmm. To sai kuma babangida Yusuf na faɗa ya ce, "E to, ni kam zan iya cewa ban taɓa haɗuwa da irin waɗannan 'yan matan ba, amma sai dai wata ta taɓa tura min message a Facebook akan wai na tura mata katin zan ko na MTN. Sai na yi mata reply na ce mata ba ni da kuɗi. Faɗan haka ke da wuya sai ta yi min reply kamar haka, wawa talaka. Daga nan ban ƙara kula ta ba. fatanmu dai a ko da yaushe Allah ya haɗa mu da masoyan gaske a duk inda suke. Mm. sai kuma nura sani rajau radiologist ya ce salam yau da gobe a gaskiya a da lokacin da ban jin magana lokacin da nake dan bide bide haka ta taba faruwa da ni inda na nemi wata yarinya ta bani lambarta ta inda na nemi wata yarinya ta bani lambarta ta hana ni kuma na matsa mata daga karshe na ci nasarar ta bani lambar bogi wanda hakan ya bata min rai yanzu kam gaskiya nazira kawai kawai ita ce nike so to kowa ce ce wannan ya ce wadda zan aura insha Allah nan gaba kuwa ku tashi lafiya to Allah mm. sa alkhairi to amin sai Abubakar kawo girgir ya ce Allah sarki yau da gobe ikon Allah hakika wannan abu ya taɓa faruwa a kaina to amma ni ba tambayar lamba na yi ba kawai ni na kasance mai haɗa lamba a duk lokacin da na zo kwanciya da dare kawai wata rana sai na haɗa na samu wata falleliyar yarinya 'yar jihar Adamawa nan da nan ta yarda da ni sakamakon nima saurayi ne kyakkyawa wata rana sai ta ce na tura mata katin mtn sai na tura mata na naira dubu biyu kawai sai ta kira ni ta ce daga yau kan na ƙara kiranta a waya ba ni ba ita hakika na jijjiga akan wannan batu ku tashi lafiya amma kin ga wauta <laughs> Allah na ci ba amma ita wannan tayi a ka je ka gwada ka to <laughs> sai fa'ila dan ladi mahuta ya ce yau da gobe na taba amsar lambar wata ashe macen aure ce tun daga nan na kiyaye irin wannan mm. sai isa isa kwafsa asara da shi kuma ya ce a an zo gurin ya ce yau da gobe wallahi haka ta taɓa faruwa da ni wata rana da asuba na fito zani masallaci na cikarwa da wata kyakkyawan yarinya ɗauke da akwati ga alamu tafiya za ta yi ko ta dawo kawai sai ta ce salamu alaikum malam take na juyo tare da murza idanuwa na ta ce don allah taimaka min za ka yi da kuɗin mota naira ɗari biyu zan je wani guri ne bani da kuɗin mota take na zura hannu gidan kuɗi na wato kila a jihu yake nufi mm, ke mm. na bata ɗari biyar ta ce ta gode Allah saka da alheri na ce amin hatta ɗan tafi sanin ji an ce malam take na sake jiwa na ce lafiya ta ce eh lafiya na manta ne don Allah ya sunanka kuma ka bani nambar ka na ce to suna na Isa amma an fi kira na da kwabsi a takaice dai na amshi nambar amma har yau din nan ko rana ɗaya ban taɓa sabunta ba ko na yi kira har batiri na ya yi low To, sai kuma mantari dan ma'aza baban kalifa ya ce hakika yau da gobe na taba gaya ma wani labarin nan da na ce abin ya faru da ni ne. kuka saka to amma ban taba gaya ma kowa ba to in mm. takaice muku haka ta taba faruwa da ni <laughs> <laughs> to mun gode da ka gaya mana mu kace baka taba gaya ma kowa ba <laughs> to sai kuma mu leka shafin mu na twitter ko eh, mm. eh. at m underscore garin rijiya ya ce hmm wannan ai shine ake kira yaudara da ilimi da fatan Allah ya raba mu da sharrin mata mm, sai a bajo ga ya ce yau da gobe ta inda kuke burge ni kenan domin a shirye-shiryenku babu inda ba ku taɓowa ina yi wa 'yan uwa samari da 'yan mata fatan alheri sai daga karshe kuma at Adamu underscore madara ya ce salam yau da gobe ban taba tambayar budurwar lambar waya ba balantana ta ban ta ƙarya ai yanzu 'yan mata suke tambayar samari lambar waya To, eh? subhanallah eh? <laughs> sai daga ƙarshe kuma at 111 Sha'aibu ya ce Allah ya bar mu tare da ku VOA Hausa. To, amin mm, gode sosai. Mm. <laughs> To, bari mu je daga ɓangaren mata, shin ko me yasa suke ba da lambar ƙarya? gaskiya dai ya danganta da irin namijin da yake kuma ya gan ke ce yana so saboda wani namijin zai ta ga daɗin bakin shi na soyayya ta ki tabbatar da kin bashi namba amma a ranar ranar ba ki ki ƙara haɗuwa da shi sai soyayya a ranar ki riga ta wuce amma idan irin saurayi ne mai ɗan abin kina tsarin ciyar kuma ma za ki mora kafin ya tambaye ki nambar ma kin bashi ya zama da ba sun yi in ka ba su namba sai sun kira sun yi cewa original namban da kake amfani da shi ne ka ba amma duk da haka dai mata suna blessing ɗin lambar namiji idan har suka gaya mutane su kuma dama masu da ra'ayin irin soyayya da Ki Ke an taba tambayan ki lamba kika bada na ƙarya? Ni gaskiya ina ma da lambar da layin baya kasa. zan iya cewa ga lambar amma layin baya ƙasa ni na kan layin baya kasa. sai in daɗe ma wankunna shi sai da irin samari masu yaki. ne wata rana an ɗan bugo sai a same ka sai ka ɗaga ne ya faru waya ce ta kallon lafi wani ma in yi alheri ne sai ka ga ya kani ta sabuwar waya. Shi dai layin akwai hotline inda kike amfani da shi a gefe. Da to gaskiya dai a takaice yaran nan da irin saurayin da har ya ce miki ba ni nan ba ki zan yi amfani da ita ko ina so za ni tsaya. Kamar wani irin yanayi ne saurayin zai zo da za ki gamsu da shi ki bashi lamban ki. Ta yi kamar har masu tana kuma irin samari ɗaya biyu. Bikin da saurayin gobe kina gane. Sun shi kawai irin a rayuwa ne. Yana son ta amma dai kawai a rayuwa. Shi ne abin mafi farko. ba mm. haka hakan Allah ya taimake ki kin rike in Allah ya kuma da aure a tsakanin sai ki ga ai kuma na jin ki dai gaskiya an fi ba irin samarin gobe nan ba waya ki tikis gaskiya da gaskiya samarin da ke lafi kina kula wani wani an bai waye ba wani kaza wani kaza me ya haɗin ki wani ko kuma yanayin iya wankan ka ka iya wanka ko ba ka ko titi gaskiya za ka ga yan mata na roshin a kan ka. dalilin da yasa suke mata suke ba maza lambar su na ƙarya don ba sa so mazan su musu waya ko su takura su da waya to mafi idan ka haɗu da mutum yana so ya ansa lambar ka idan ka ce mishi ba ka so ka ba shi lambar zai tsaya maka maka tambayi yasa ba ka so ka ba shi da sauransu so idan kana so ka rabu da shi lafiya kar ka ba shi wrong number a ran gaba shi zai hanyar shi gaba ya tafi ya kyale ka to ni ba ra'ayin dai saboda gaskiya a gani na dai bai kamata namiji ya ga mace kawai kan hanya ba ya bi ta ya ce wai ta bashi namba saboda ni a gani na bai kamata ba na fi so kawai in yana so na ya bi ni kawai gida ya bi ya tracing ya ga gida ya ce a mashi sallama da ni ya fi mutunci ni dai a ra'ayina yi mun ba ne shi yasa na bashi lambar ƙarya <laughs> kina jin daga gure su duka su aiwa da kai abin da kin ji wai ita tana ma da layin da aje yake eh. ba ta ma aje yake ba ta ma kunna shi da shi ai ko wannan baiwa Allah zaki sha zangi. <laughs> nan da kai masu jin haushin irin ku. To, ai gashi nan ba ai. Yanzu dai ai su ma suna iya kiran musu masu saurare ku mm. kuma ku bayyana mana ra'ayinku game da wannan ta taɓa faruwa da ku inda yarinya ta baku lambar bogi. Sabi ki mm. taɓa ba wani lambar bogi? haba maryam shekara nawa a yanzu mun girma <laughs> Allah taimaka. Yanzu kuma za mu je ga wani fitaccen ɗan wasan fim Sani Danja kan sirrin a ɗaurewar aurensu da Mansura Isa a yau da suke murnar cika shekara goma da aure. To assalamu alaikum Sani Danja. Aminu alaikum Salam. To masha Allahu yau kuke cika shekara goma da aure kai da Mansura Isa. Wannan abu ne na alfahari abu ne na jin daɗi. Ko me zaka ce akan haka? Eh, na farko dai mahimmancin abin da ya kamata a fara duba wato mahimmanci shine na aure aure na ɗaya daga cikin abin da yake da mahimmanci a rayuwar wani musulmi ko kuma ce rayuwa ma ta wani bil adama da yake duniya kuma yawanci kamar mutane suna yawan fassara kamar aure da ya shafi irin waɗanda suke wato kamar nobis ko kuma stars na duniya cewa kamar suna da matsaloli da dai sauransu amma ni abin da nake gani aure fahimta ne aure hakuri ne aure yadda ne da soyayya da dai sauransu ne kuma wannan kamar idan azumi da zai samun ko wasu mutane wanda suke ko aiki daya ko suke profession ɗaya ko kuma suke tunanin cewa kamar artist ko ba sa iya rage aure ko wani abu ke. Eh idan aka lura da yadda daga kai har ita dukan kusanannin 'yan wasan Hausa ne daga kai har ita dole eh ai wannan tunanin eh yawo shine so kawai abu ne da zaman kawai in Allah ya kawo mutu aure akan ba waye zai iya faru kuma Allah bai kawo ba kai saboda haka amma shi da yake yawanci artist mutane ne wanda irin suna da eye on them mutane ko da shi suna kallon suna kallon rayuwar suna bin rayuwar su shi sa dan kaɗan abin suka yi sai ga kamar su su kafai ne ko suke yi ko abin kuma shawara da zan ba wa matasa shine duk lokacin da za ka yi aure na farko ka tabbatar ka shirya na farko ke na biyu ka tabbatar wacce za ka aura ko kuma ke da za ka aura cewa eh lalle kina ganin zaman zai yi ko da akwai auren da za ki ga a ah, tun daga tun daga ma soyayya kai kanka ka san zaman da zai yi ita kanta ta san zaman ba zai yi hmm. amma kuma saboda ido ya rike da soyayya kawai sai a je a yi a haka akwai abin da kin daga gobe za ka iya hanguwa kuma ka gane magana aure ba magana kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba ana yi ne har abada to dole ne sai ka tsaya ka shirya ka tabbatar ka kuma yadda ta yadda ina kuma sai a sako iyaye a cikin wanda ko da yaushe in akwai matsala su za su dinga shiga suna magana a kai dole ne a sami babba inda su ina zo mu zauna zo mu saba ne hmm. sai dai dole a yi hakuri da juna domin abubuwa su dole sannan kuma wasu abubuwan a dinga kai wa manya kamar yanzu ita a kamar ita ita mace mm. in za ta yi reportin ta mijinta ba za ta yi reportin ta mijinta bane wai a wajen yan uwanta a'a za ta yi reportin ta mijinta a wajen yan uwansa haka zalika kai ma in kai maka ba wajen yan uwanka za ka biya ga laifin da yan ƴan uwanta za ka biya shi ne sai a samu dankon zumunci sai a samu soyayya su ma za su ga akwai girmamawa da kake musu ita ma su ma eh, ƴan uwanta za su ga kai ma ita eh, ƴan uwanka za su ga ita ma tana girmama su da tana zuwa ta biya musu kaza mm. amma ya kasance kai za ka ga ɗan uwanka ne ku ɗan ka za ke ɗauka fushi abin ya lalace sai ita ma aka in tana ga ɗan ka ga abin da ke faru hmm. wannan shi ne ke sa aure ya daɗe a samu wato wato daɗewa a cikin aure da kuma jin daɗin shi kansa auren. Hmm. To Malam Sani idan kuka yi faɗa da Mansura ya kuke shiryawa? Eh ta an shirya nake nuna miki. Hmm. ko in na zo mu saba ni. ko ba haka ba to duk lokacin da aka ce ko akwai wani abu wani lokacin da kan za mu zauna mu shirya wani lokacin kuma manya da su hmm. to haka rayuwar ce. ba wannan da zai ce wai zai zauna wai a wai shi ba wani da ake taba samun wani irin matsala ba a'a aka samu matsala kuma matsalar ba wai sosai ba ba kuma akai akai da wani lokacin sai mu shekara biyu shekara uku ba komai ba wani abin hmm. amma yau da gobe an ce harshe da haƙori na ana tabbas wannan shi ne. Mm. to da kwai zira a tsakaninku A tsakaninku akwai ya'ya guda hudu masha Allah Maryam wannan abin burgewa ne abin sha'awa ne kamar yadda ya faɗi masha Allah eh, eh yadda eh. ake dauka cewa yan wasan Hausa ko kuma yan wasan fim in sun yi aure auren su bi ɗorewa kin ga mm. wannan wani abu ne wanda ga zuri'a yara hudu tsakanin su kuma shekara goma ai wannan wani abin jin daɗi ba da zaman lafiya ƙarar danƙon kowa da masoyan shi da amin amin mm, amin mm. yanzu kuma ga tsarabar ƙarshen mako da hajiya sadiya ta aiko mana Assalamu alaikum yan uwana mata. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina. To a yau a kicin ɗin namu za mu ɗanyi wani fanke ne. Na san uwar gida da an yi magana fanke za ta tunanin to fanke dai da fulawa ake kwaba shi a sa yeast in ya hau sannan a toya. To wannan dai yanzu ba irin wanda uwar gida take tunani ba ne. Wannan wani sabon salo ne. idan uwar gida ta tashi za ta fara tanadar dankalinta na hausa ko na turawa da fulawa da albasa mai lawashi da nikakken nama ko kuma irin na gwangwani tunda akwai nama nikakke na gwangwani idan uwar gida ba za ta yi amfani da na kasuwa ba tana iya amfani da wannan nikakken nama na gwangwani sannan da maginta da kori da wannan gyaɗan miyan nan gyaɗan miya kusan kala biyu ce akwai wadda ake samu wajen masu sai da kayan kanshi irin 'yan ƙananan nan ko kuma irin wadda mutane ke sawa a cikin kek wannan mai dan girma mulmulan din nan wadda ake kira nutmeg to irin ta ake so ba irin wannan wadda ake saidawa wajen masu sai da kayan kanshi ba to idan uwar gida ta tanaji wa'in nan abubuwa in tana so kuma hadda kwai shi ma za ta tanaje shi idan uwar gida ta tanaji wannan sannan sai ta zo in naman ta na kasuwa ne sai ta fara abin nan sa shi kan wuta ta dan sa mai kaɗan ta sa shi a frying pan ɗinta sannan ta sa naman ta sa su maginta ta sa su kori ta sanya wannan gyaɗan nan ta miya wannan babban nan wanda ake samun kek ɗin nan in tana da garinta tana iya sawa in kuma mulmulallen ne sai ta samu wannan abin da ake gurza kuɓewa da shi sai ta ɗan gurza a ciki sai ta sanya sai ta kawo garin hulba sai ta sanya to idan uwar gida ta yi wannan ta ba shi tsoro wannan naman sai ta aje shi gefe ɗaya sannan sai ta kawo albasar ta mai lawashi ita ma ta ɗan yanyanka ta in ta wanke ta yanyanka sannan sai ta aje ta ita ma gefe ɗaya sannan uwar gida ta ɗauko robar ta ta kawo fulawa ta ta tankara idan ta tankaɗe wannan fulawan nan sai ta barbaɗa ma fulawan nan shuga ta barbaɗa ma fulawan nan gishiri sannan ta kawo magi ta sa ta kawo garin hulban nan ta sa ta kawo garin citta da na tafarnuwa ta sanya sannan ta kawo wannan gyaɗan miyan nan wadda muka ce a sanya ɗazu a wannan nama ita ma ta in garin ta gare ta sai ta sa in kuma mulmulalar ce sai ta sanya wannan abin gurza abin nan kubewa ɗin nan ta ɗan gurza kaɗan ta sa a ciki sannan sai ta kawo ruwa sai ta kwaɓa wannan fulawar a nan uwar gida ba yis za mu sa ba ba bari za a yi hau ba ballantana wannan kawai ruwa za ki sa ki kwaɓa yadda za ke kwaɓa fanke kada uwar gida ta yi shi kauri sosai ko yi yi ruwa ta dai yi shi dai sosai ta dai yi shi dai dai tun da dai ita fulawa don kogare ta idan ma tana kwabawa za ta ga yadda Kwaɓin ya mata yadda idan kin ga an zo sawa wajen mai ba zai sha mai ba to idan uwar gida ta yi wannan sai ta aje gefe ɗaya sannan sai ta kawo wannan nama sai ta zuba a ciki idan kuma naman ta na gwangwani ne wannan nikakken to kada uwar gida ta zuba shi tukuna a jira sai ta kawo wannan dankali nata in na hausa ne ko na turawa idan ta fere shi shi dankali idan aka ce za a aje shi da wuri tunda gurza shi za a yi zai yi wani baki-baki in bai cikin ruwa to wannan sai ta bari sai daga karshe ta gama hada wannan fulawai sannan sai ta fere dankalinta ko dama ta riga ta fere shi yana aje cikin ruwa sai uwar gida ta ɗauki wannan dankalin ko na hausa ko na turawa sai ta yi gurza shi da wannan abin gurza wannan ta sa isasshen dankalinta ta gurza cikin wannan fulawai sannan sai ta kawo wannan niƙaƙƙen naman nan na gwangwani sai ta sa idan kuma wancan ne wanda na kasuwa ta riga ta haɗa shi ta sa mai komai ta riga ta zuba shi sannan sai ta sa dankalin nan sai ta kawo albasa mai lawashi sai uwar gida ta sanya in uwar gida na so idan ta ƙara bugawa ta kwaba tana iya ɗanɗana ta ji abin da bai abin nan ba sai ta ƙara idan uwar gida ta yi wannan sannan in tana son kwai tun da ko a fanke ma wasu na dan sa kwai idan tana son kwai uwar gida na iya fasa kwai guda daya ya danganta ga yawan wannan kwabi nata idan ba ta so ba sai ta sa ba to in uwar gida ta gama wannan ta sa kwanta ta kwaba abin ta kara bugawa zaki ga in kika buga shi zai yi daidai kamar yadda in zaki toya fanke zaki yi idan kika kamar yayi ruwa ruwa to uwar gida ki dan kara fulawa to in uwar gida ta yi wannan sannan sai ta ɗora man ta kan wuta in ya ɗau zafi sai ta rika ɗiban wannan kwaɓi da ta yi tana sanyawa kamar yadda ake yin kosai ko fanke haka za ta yi wannan abin in ta ga dama mulmulallen fanke ne ko mai dan faɗi faɗi kamar yadda ake yin tuya ne irin fankasu ɗinnan nan duk yadda za ta yi wannan shef haka za ta yi ta sanya a cikin mai in ya yi sai ta kwashe abinta shi kenan uwar gida ta gama to uwar gida kin ga wannan shi ba kosai ba shi ba fanke ba wannan wani aiki ne na ban uwar gida ta ba wannan abu suna wassalamu alaikum To mun gode Hajiya Sadiya Abdalla. Hajiya Sadiya kullum akwai kayan daɗi. Akwai kayan dadi Ina nan ina zaune sai haɗiye miyu nike zubina <laughs> To masu saurare muna jiran ku akan layin mu na alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili shida biyu shida biyar biyar. To Maryam har sun fara kira. hasun sun fara kira to. Muna daga kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Suna magana da Babani Basko mai shago bakin asibitin Alukwara Azare. To Babani Basko. Ya taɓa faruwa da kai ka wata yarinya a hanya kaga ta yi maka kaɗan ce ta baka nambar ta kira ka kira ka ji bata yi ba? A'a ni kan akan kai na bai faru ba sai dai akwai abokina da ya taɓa faruwa da shi. To ba mu labari mu ji. Mm. To. Hello, salamu alaikum. Hello? Ga wani daga Kaduna. To ya tsinke ne eh, na shi? ko eh. Allah sarki. Sannan ku da kokari. Yawwa. mun gode. Da wa muke magana? Kai tsaye kuna magana da Naramma ne daga garin Samina Kalera Local Government Kaduna State. To Naramma barka da shigowa. Yawa. To muna jin ka na Rambo. na gaishe ku da wannan kokari da kuke yi. To mun gode kwarai. Muna ansawa. Gaskiya kuna so sa mana duk inda yake mana gaikai. To mun mm. gode. <laughs> Ko ina kuna tabawa Radio America Allah ya saka muku da alheri. To amin amin. Game da wannan maudi'i da kuke tattaunawa. Na mm. taɓa yin yarinya. Mm. Wacce ni ta bani namban wayanta daidai ta bani. Da ta bani daidai da na kirata. Tana yin maganan kuɗi. <laughs> sai na ji kai wannan gaskiya za mu daidaita kuwa sai ka ce recession gaskiya ni bana so a tambaye ni kuɗi ne. Mm, me yasa ah, tabba? Ni da yarinya tana so ta more min ta nuna kawai bata damu da kuɗi ba. A'a, ah, ah, na rama ta dakin soyayya kuma kyauta ko? Mm. To, akwai wani a daga Abuja ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ran kira dai barka da aiki. Yawwa, sannu da wa muke magana? Kuna magana. To. marasa layin nan ya marasa shi ko eh Maryam kafin karasa to ah, ya dawo layin kana jin mu Eh ina jin ina jin ko to mm. eh, muna jin ka kai menene wannan muna magana kan mata da suke ba maza lambar bogi ya taba faruwa da kai to ina ji mun to salamu alaikum eh ina ta katsewa salamu alaikum Wa muke da shi daga Katsina? Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Kuna magana da BSP Bello Gusau daga karamar kurfi a jihar Katsina. Eh, to muna jin ka BSP. Amma sai dai ko za ka kashe wannan rediyon nan naka ne eh, muna jin karar rediyon ka. Mm. Ina biye da ku akan maulu'in da kuke tautan mara. Mm. muna ansawa kuma ina biye da ku ina jin daɗin wannan shiri sosai da to mun gode kwarai mm. eh, bayan haka ni a wannan bangaren haka ba ta taba faruwa gare ni ba mm. gaskiya ni ina gode ma Allah mm. ban taba tare yarinya ne magana da ita ba ban samu nasara ba a wani abu ne Allah ya man ban sani ba me sirrinka me sirrinka <laughs> ya kamata ka ba sauran matasa sirrin ka ji mm. gaskiya ni abin har tsoro yake ban sai da gaske ina jin tsoro mu mace magana wallahi saboda in dai nayi magana za an sami amma mm. dai irin wani abin ya sha ta faruwa ga abokaina ina mm. kinin don akwai wani aboki na wanda ya zo lokacin a ya tari wata yarinya suna son shi ya ce saurayi ne ta tambaye shi ya ce ya gama digiri ya sai yan mota ta ya dan gina gida ne a ita ce kuma kai saurayi ne ya ce saurayi ne ta ce a ah, wallahi to ita kam ba a saurayi haka wanda ya gama digiri ya abin gada sauran su da <laughs> nace ce <laughs> ya gina gida ya shi fara aiki ha ya gina gida ya yi mi da sauran su kuma ya ce eh, saurayi ne Allah mata mun gode da na ce sai ta bashi nan ah, mm. ah, to wannan dai to akwai wani kan layi ma shi ma eh. salamu alaikum daga kabi ko eh daga kabi salamu alaikum wa alaikum assalam To kuna magana da ɗan Asabe mai fata daga nan ya wuri jihar Kebbi. To barka da shigowa. To barka ka dai. To ni gaskiya ban taɓa samun makamanci wanga ba a mm. waya amma na samu a shafi na na Facebook. Mm. To da yawa za ka ga mutum ya turo maka da friend request. Mm. Akwai da wani ya turo mini friend request ga sunan sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu wai shi yana son ya abuta da ni abin ya bani mamaki hmm. ko da na bi salsala na bi salsala na iske ashe ba shi bane wani mayaudari ne yana son ya kulla hulɗa da ni ya cuce ni hmm. sannan kuma akwai wani aboki na wai shi duk indi shugaban custom ya turo mishi friend request kuma da ya dubi <laughs> da ya wannan ne ma ya daga har ka gani irin ɗan kowa na din nan ne <laughs> eh. saboda haka gaskiya To, to Allah ya sauki. Maryam. Ga mutane fa suna biye da mu a shafin mu. Maryam kafin nan bari in baki labarin shi kuma wani ka ummanta kina ji wani ne shi kuma irin ya ga yarinya yana son ta kwana da kwanaki kullun yana da ranar da ya samu dai karfin gwiwa eh. ya mata message a waya eh. sai ya ce irin da daddare ne da ya mata message in sai ya kwanta yana ah. yi message in sai ya ji an sa ta shigo ya ce mata yana son ta ya riga eh. mata zuciya shi sai ya ji an sa ta shigo sai ya ki karanta waya ya kwanta bacci ya tashi ya gama hidimomi shi na jikin shi dai yana ah. budewa sai ga ashe MTN ne suka ce wai bai da kuɗi a waya ki bari da Allah Allah ya shi wanda yayi kwanan tunani <laughs> ni wani mana ni wani meme ne na gani wani hotunan nan da suke sa din na wata take eh. cewa wai wannan kisa mawaƙin nan tekno mm. take ce tekno ya sa hoton shi da budurwar shi mm. ya ce to tekno da shi ne shi wani fitaccen shahararren mawaƙi ya sa hoton shi da budurwar shi ta ce amma ni saurayi na da ba komin komai bane ba bai taba sa hoto na ba ya za a yi haka suna da yawa ne shi yasa bari shi yasa ba da ita kadai ce da ya taba sawa ba su a mazan ne ce sai a hakuri tana da kishiyoyi sai ga um, Abdulhamid Bashir Giwaso ba ya ce mm. gaskiya maganar ki dutse ce bai kamata a ce saurayi ya ga budurwa ba ya ce ta bashi lamba bai kamata ba ya yi eh, sai ya je gidan ita budurwa idan har da gaske yana santa. Hmm. Mm. <laughs> Allah sa mu dace. Amin amin eh, amin. Ga kuma eh. ah, waye kenan? Uh, Jamil Adamu uh, Adamu ya ce VOA ina taya Sani Danja da Mansura Isa murna cika shekara goma da aure Allah ya ba su zaman lafiya da matayenmu gaba daya mm, ga wani kuma ya ce Mansur Almugumel mm. ya ce yau da gobe ba shakka hakan yana faruwa musamman ga samari to mm. Allah ya kyauta Allah sa a dace to duka duka ƙarshen Shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke mhm. ciki sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya gwada mana yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaji da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da bada umarni da injiniyan mu na yau Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live ni Safinatu Sodangi ke cewa a yi hutun karshen mako lafiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba.